ce Allahumma anta da wada makabarta za karanta Shehu ya ce adiyar shehu za a yi a nan wajen. Fatiha daya, Fatiha goma sha daya, Ayatul Kursi goma, Salatul Fatiha goma. Adiyar shehu Alhaji Ibrahim Yunus. Kadiyallahu ta'ala wa ta'ala. Amin. Yo, ya ce fatiha daya, kulu Allah kafa uku. Ayatu kusi guda. علي شو احمد التجاني رضي الله تعالى عنه وارضى عنا بامين انا فتوى يا جماعه انا فتوى Hey! 何 cikin masallacin waje waje waje waje cikin masallacin bai kai mutane waje waje La la la la Thank you. لا لا يصلي Soon as you are stopped, I will move on and go back to the

Jalil! Jalil! ali! mai shawo, stick your choke! Stick your choke! Wanda ya Acho que é uma salada, agora eu fiz a filha. Acho que eu vou sair daqui, acho que eu vou sair daqui. Agora? Ah. Thank you. Thank you. haka addu'a so shi duk wani addu'ar da ka iya ka samu kwanciyar hankali za mu sallace shi kambara hudu ka yi niyya ka kambara ka kwaikwayo da liman a an kare ta karanta fatiha in an kare kambara na biyu salatin da ka iya duka salatin da ka iya duka an kai na uku kai mishi addu'a na hudu ka sallama ka yi wa mata duka addu'a liman ya sallama kai ma ka sallama sa'annan na biyu muna gaya ma al'umma annan muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan bawa allah wannan yaro kowa abinda ke gudana da ya ishe kuma allah ya harshe shi ya samu yardan allah ba wai ba saboda alaka da mutane babu shakka wanda yake mu'amala mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam cewa rana alkiyama za ku ga wasu matsayin su mamaki su kai wannan matsayin ba yawan sallah ba ba yawan azumi ba ba yawan komai da kyakkyawan mu'amalarsu da mutane so shi girmama yan uwa girmama manya girmama mutane yana da albarka ranar shi kika don shi hawa ko saboda Allah kowa ya nasu magani na yi mu gama gani lafiya mu raka da zikiri mu kai shi makwancin shi ko ko ko kowa menene menene a shi koke koke a shi ɗauki wannan lokaci ka yi mishi istighfari ko salatin annabi ina jin lafi amfani sai shi mun za mu yi sallah Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله No, no, no, no, no. No, no, no, no, no. Hey, hey, hey, hey. Come on, come on. ali, Dali, ali. That is good, man. City. Oh. Dozu. Dozu. Dozu. Oh, Nazu. Nazu, Nazu, Nazu, Nazu. Bala show, Jay. Ah, Baran. Nada, Nazu. Nada, Nazu. Honorable, ya, ya. لا انا ابو لا ni ba na zuwa ni ba na zuwa kun dalbo. Hatta wo. ji kan shi. Kun tafi yana zuwa. Ah Ah Thank you.

kudin na yi Thank you.